Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum, barkan ku da asuba, da fatan kun waye gari lafiya. Hadiza Kyari ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku yau Juma'a 27 ga watan Janairu na shekarar 2023. Kafin ku ji da muke tafa da su ga Maryam da kanan labarai. Rasha ta kaddamar da sabbin hare-haren makami mai linzami akan wurare da yawa a Ukraine a jiya Alhamis inda suka kashe mutane 11 tare da jakata wasu 11 a cewar hukumomi. yayin da take fuskantar takunkumin karya tattalin arziki da hauhawar farashin kayayyaki da kuma tashin hankali a cikin al'umma da ya bazu ko'ina gwamnatin iran ta samu bunƙasa ta fannin man da take saidawa a china a farashi mai rahusa ma'aikatar harkokin wajen faransa ta buƙaci a gaggauta sakin bernard filan mai takardar zama ƙasar faransa da ireland da ake tsare da shi a iran kanan labaran kenan rundunar 'yan sandan jihar adamawa ta kama wasu da ake zargi da aikata manyan laifuffuka fiye da 200 a jihar da suka hada da masu rikuwa da mutane da neman kudin fansa shugaban tsangayar nazarin kimiyyar siyasa da hudar kasa da kasa na jami'ar abuja farfesa sharif gali ibrahim ya bayyana tasirin haramta ba da bizar shiga amurka ga wasu 'yan najeriya da amurka ta ce za ta yi kamar kowace ranar juma'a yau ma muna tafi da shirin manuniya da isa lawal ikira ke gabatarwa amma kafin nan sai ku gyara zama domin ku sha kashi na farko na labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran rasha ta kaddamar da sabbin hare-haren makamai masu linzami akan wurare da yawa a ukraine a jiya alhamis inda suka kashe mutane sha daya tare da jakata wasu su sha daya a cewar hukumomi Hukumar ba da agajin gaggawa ta Ukraine ta ce hare-haren sun taba yankuna sha ɗaya a kasar. Rundunar sojan saman Ukraine ta ce Rasha ta harba makamai masu linzami hamsin da biyar yayin da Ukraine ta kakkaɓo galibinsu. Gine-gine talatin da biyar sun lalace sakamakon hare-haren. dakaran moscow na ci gaba da kai hare-hare a kan cibiyoyin makamashin ukraine a yayin da ake fuskantar tsananin yanayin hunturu a ƙoƙarinsu na karya gwiwar al'ummar ukraine A wani sako da ya rubuta a shafin Telegram, Prime Minister Ukraine Denis Shmihal ya ce cibiyoyin makamashi suka fi mai da hankali a kai don samarwa 'yan Ukraine lantarki. Magajin garin Kiev Vitali Klitschko ya ce an kashe mutum ɗaya a babban birnin na Ukraine sannan wasu biyu kuma sun jakata a lokacin da wani makami mai linzami ya fada kan wani gini. Ofishin babban mai gabatar da kara na ƙasar ya ce an kashe mutane uku a wani hari da rasha ta kai akan wasu gine-gine a birnin Zaporizhia inda cibiyar makamashin nukiliya mafi girma ta turai take. Yayin da take fuskantar takunkumin karya tattalin arziki da hauhawar farashin kayayyaki da zanga-zanga da ta bazu ko'ina a ƙasai. Gwamnatin Iran ta samu bunƙasa ta fannin man da take saidawa China a farashi mai rahusa. Iran ba ta fitar da ƙididdiga a kan cinikin manta, amma masu sharhi sun ce, Tehran ta samu ƙari a yawan man da take fitarwa waje da ya zarta gangar mai miliyan 1.2 a kowace rana a cikin wata uku da suka gabata. man iran na isa kasuwannin china ta amfani da dabarar ɓadda kama wajen dakon shi da gwamnatin iran ta kware da ita a tsawon shekaru da yawa da kasashen yamma suka sanya mata takunkumi Madi Gotsi masanin tattalin arziki a cibiyar nazarin tattalin arzikin ƙasa da ƙasa da ke Viyana, ya faɗawa muryar Amurka cewa gwamnatin Iran yanzu ta ƙware sosai wajen kaucewa takunkumin da aka sanya mata haka kuma take yi wa Venezuela ko ma Rasha. Iran na daga cikin ƙasashe biyar masu arzikin ɗanyen mai a duniya, kuma za ta iya sarrafa gangar mai sama da miliyan uku da biyar a kowace rana, a cewar hukumar kula da makamashi ta Amurka. Ma'aikatar harkokin wajen Faransa ta buƙaci a gaggauta sakin Bernard Filan mai takardar zama ƙasar Faransa da Ireland da ake tsare da shi a Iran, wanda yanayin lafiyarsa ya yi muni. inda faransa ta ce an hana shi damar samun kulawar gaggawa dangantaka tsakanin faransa da iran ta yi tsami sosai a 'yan watannin nan inda Tehran ta tsara wasu 'yan Faransa guda bakwai a abin da Faransa ta kira kaman ba gaira ba dalili da ke daidai da yin garkuwa da ɗan wata ƙasa. Filan ɗan shekara 64 mai ba da shawara ga masu zuwa yawon buɗe ido a farkon watan oktoban bara aka tsare shi yayin da zanga-zangar adawa da gwamnati ta bazu a fadin iran jami'an diflomasiyya sun ce a baya-bayan nan ya kawo ƙarshen kin cin abinci da ya yi lamarin da ya yi illa ga lafiyarsa kuma har yanzu bai da ƙarfi sosai to kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Madalla, an jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu. Rundunar 'yan sandar jihar Adamawa ta kama wasu da ake zargi da aikata manyan laifuffuka fiye da 200 a jihar da kuma manyan bindigogin kiran AK-47 guda bakwai haɗe da harsasai da dama. Wakilinmu Salisu Lado na ɗauke da ci gaban rahoton. Rundunar 'yan sandan dai ta yi wannan taron manema labaran ne a ofishinta da ke birnin Jimeta, inda ta tabbatarwa manema labaran jihar cewar sun yi nasarar kama waɗanda ake zargi da manya-manyan laifuka a jihar Adamawa da yawansu ya kai 208, amma dai sun ingiza ƙeyar 108 gaban kuliya domin fuskantar shari'a. Ɗari da suka rage kuwa an gabatar da su a gaban 'yan jaridu. Nan take muka tattauna da wasu daga cikin waɗanda ake zargi da manya-manyan laifuka da suka haɗa da fashin daji da kuma garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa ɗaya daga cikin wanda ake zargin da laifin garkuwa da mutane wanda ya mana bayani dalla-dalla akan ma yadda lamarin ya faru farko dai na fara tambayar sa da sunansa. Sunana Yakubu Ibrahim. ya kan? Akan laifin kidnap ban dauke shi ba na kira shi a waya kawai na mishi barazana akan ya ban kuɗi. Me yasa kamar barazana kan ya ban? Kawai aka kawai son jushiya. Shi kuwa Yusuf Muhammad na ɗaya daga cikin waɗanda aka kama da manyan-manyan bindigogi AK-47 guda hudu wanda ya ce abokansa ne suka suka zo suka bashi ajiyan wannan bindigogin an kama mu da bindigogi ne guda hudu an ba mu ajiyan su ne wane ne baku ajiyan su wasu yare ne daga kamaru me sunan ka kuma shekaran ka nawa kara na goma sha takwas sunan ka fa su muhammed shi kuwa muhammed musa wanda rundunar ta kama yana yi wa yan sandan jihar sojan gona wanda ya ce yana ɗaya daga cikin wannan kungiya na yan sa kai wanda ake kira da bijilanti ko ko a ce yan banga daga bisani kuwa al'amarin ya rikide ya koma amfani da kakin yan sandan jihar wanda ke sa shinge a wasu lokutan ma ya anshe wa mutane kuɗaɗe. Na shigo nan taimaki al'umma amma an samu haka sai. Wani aka ce ka samu. Eh an karbi kayana wajen mutane. Kama ku da kayan yan sanda. Har ma ana ce kuna karɓar kuɗi gurin mutane. Menene gaskiyar magana? Haka ne an samu haka sai. A nasu bangaren jami'an yan sandan kuwa kwamishinan yan sandan jihar CP Sikiru Akande shine dai ya tsaya yi bayanai dalla-dalla tare da jigajigan misalai domin yan jaridu su fahimci halin da ake ciki a yayin da ake tinkarar babban zaɓe na shekara ta 2023 mai karatowa a ƙasar. Presently we have a total number of 208 suspects who are arrested in connection with cases of kidnapping, armed robbery, cattle rustling, and other violent crimes. 108 of them have been charged to court. We've been able to recover seven AK-47 rifles from different locations within and outside the state. Nan kwamishinan 'yan sandan jihar Adamawa ne CP Zikiru Akande wanda ya ce yanzu haka dai muna da waɗanda ake zargi da yawansu ya kai 208 waɗanda aka kama su da laifuffuka mabambanta kama daga kan garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa da ma masu fashin daji a akande ya ƙara da cewa a yanzu haka dai an tura waɗanda ake zargi da waɗannan manyan laifuffuka da yawan su ya kai ɗari da guda takwas gaban kuliya domin gudanar da shari'a sa'annan kuma sun sake nasarar kama bindiga mai kiran ak-47 da ya kai kwaya bakwai da kuma bindigogi na kirar hannu amma ciki da wajen jihar adamawan lado salisu garba muryar amurka daga adamawa a najeriya To a gaida Salisu Lado. Ga Maryam ta dawo da labaran duniya kashi na biyu. Dakaran Amurka na musamman sun kashe wani babban jami'in kungiyar ISIS tare da wasu 'yan ta'adda goma a yankin arewacin Somalia a cewar wata sanarwar gwamnatin Biden a jiya Alhamis. farmakin da aka kai a shekaran jiya laraba ya auna bilal al-sudani babban mai taimakawa kungiyar ta'addancin a harkokin kudinta a wani gini da ke cikin kogon dutse wannan matakin ya taimakawa amurka da abokan hulɗarta ta fannin tsaro kuma hakan ya nuna tsayin dakar da muke yi wajen kare amurkawa daga barazanar ta'addanci a gida da waje a cewar sakataren tsaron amurka lloyd austin a cikin wata sanarwa An yi wa shugaba Joe Biden bayani a makon da ya gabata game da shirin kai farmakin wanda aka aiwatar bayan da aka kwashe watanni ana shirye-shiryensa. 'Yan tawayen kungiyar M23 da ke gabashin jamhuriyar dimokuraɗiyyar Congo sun yi aron gama da sojoji da mayakan sa kai abokan gabarsu a jiya Alhamis a cewar jama'ai. Waɗanda kuma suka ce mayakan kungiyar sun katsa wata muhimmiyar hanya a yankin da ke fama da tashin tashina. Ƙungiyar ta M23 ta mamaye yankuna da dama a lardin Kivu ta Arewa tun a shekarar da ta gabata, inda yanzu ta fara tankarar goma babban birnin lardin. A shekarar 2012 ne kungiyar ta fara yin fice a lokacin da ta kwace wani birni mai mutane sama da miliyan ɗaya kafin daga bisani aka fatattaki 'yan kungiyar suka koma maboyarsu. su. Shirin sa ido kan tashin hankali a gabashin jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo da ake kira Kivu Security Tracker. A shekaran jiya Laraba ya bayyana cewa kungiyar M23 na kusantar yankin Masisi da ke lardin Kivu ta Arewa. Labaran duniya ke kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masana a fannin kimiyyar siyasa a Najeriya na ci gaba da tsokaci bayan da sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken a ranar Alhamis ya sanar da cewa su haramta ba da bizar shiga Amurka ga wasu 'yan Najeriya. Farfesa Sharif Gali Ibrahim shine shugaban tsangayar nazarin kimiyyar siyasa da hulɗar ƙasa da ƙasa na Jami'ar Abuja a kuma wannan tattauna da suka yi da mahmud lalo ya ce akwai bukatar amurka ta gayyato kawayenta don su ma su ɗauki irin wannan mataki to wannan abu ya zo daidai lokaci da akwai mutane dama bincike da yake nunawa da na daidai ba ma so suke kasan nan ta zauna lafiya ba shi sa kake ganin abubuwan da ke ainihin dabaibaye mutane su hana mutane motsi har yau har gobe irin ire-iren wayannan abubuwa sun kici sun ki cinyewa to a gano wata da ta yi ta kasar amurka ta ga cewa a wannan zaɓe da ake shirin yi ma na ainihin shekara ta da da ashirin uku na shugaban ƙasa da sauransu kamar akwai wata barazana na wasu mutane da ke so su yi kutse cikin wannan lamari shi yasa saboda ta irin wannan garan bawul ta ce to ita abin da za ta iya shine wannan fa ba wani yunkuri ba ne na ta bata wa 'yan Najeriya ko kuma gwamnatin Najeriya a'a mm. fa ballantana wani yunkuri ne na a ƙara assasa ne na demokradiyya a wannan ƙasa mai tarin albarka Najeriya amma kuma wani abu da ya kamata mu gane shi ne wayannan mutane da kake gani mutane ne wanda suna da zango ba ƙasar Amurka kaɗai ba suna da zango a kasar ingila in ka bibiya wuraren su faransa a dubai da wurare daban-daban to ita kasar amurka ba za ta iya yi ita kadai ba face ita ma ta nuna ko kuma ta miƙa wannan ainihin jerin sunaye na ire-iren wayannan mutane ga kawayenta da duk wata ƙasa da ake ganin ire-iren wayannan mutane ka iya shiga. Suna abu ne wanda ya yi kyau sosai muna maraba da shi. To a Farfesa wasu za su yi tunanin kaman ba kasafai ko kuma ba lallai ne a ce ire-iren waɗannan matakai da kasashen waje irin su Amurka suke ɗauka su yi tasiri ba kawai abu ne wanda za a ga kaman ko kalamai ne na fatar baka. A to wannan al'amari tun da ka ji ainihin sakatare na ƙasa na Amurka ya faɗa kuma ya kawo abu ne wanda yake cikin tsarin mulki nasu lallai da gaske suke. Sai dai kuma abu ne wanda ana iya a ce ba zai ɗaure ba saboda wani lokaci idan aka fahimci cewa waɗannan mutane da sun tuba sun gyaru sun koma kan hanya ana iya a basu nan gaba su amma a wannan lokaci ba su kaɗai ba waɗannan mutane hatta ainihin iyalansu an ce su ma sun shiga cikin wannan yanayi na ana iya hana su biza ta shiga ƙasar amurka mm. gashi wata ƙasa tana gyara kayanka ga najeriya kamar su 'yan najeriya wace irin rawa za su taka wajen ganin cewa an gudanar da wannan zaɓe lami lafiya. A to 'yan Najeriya suna da ainihin gudunmawa babba da za su iya badawa. Na ɗaya dai shine su ma su zama ainihin matakan tsaro na kansu sannan kuma su baiwa ainihin su mara wa matakan tsaro ainihin baya wajen aiki irin na tsaro. A kafin a yi zaɓe a lokacin da ake zaɓe haka kuma da bayan zaɓe. Sannan kuma banda wannan duk wani ɗan takara wanda aka san yana tare da ire-iren waɗannan muyagun mutane wanda ake ganin so suke si masa aiki 'yan Najeriya masu zaɓe masu ƙuri'a masu katin zaɓe a hannunsu su guji kaɗa ƙuri'arsu a ga ainihin ire-iren waɗannan mutane su nisantar da kansu daga gare su haka kuma banda haka su ainihin yi shela a ainihin ɗimbin al'umman Najeriya akan abubuwan da ke tafiya. Malaman makaranta, malaman jami'a, kwalejin ilimi da sauransu su ma su rika har haɗa tarurruka ana ƙara wayewa da 'yan Najeriya kai a kan wannan batu wanda yake shigowa. Saboda menene idan fa ta ɓaci ba inda za mu je wannan ƙasar ita ce tamu Najeriya babu inda za mu je muna cikinta To Farfesa Sharif Gali Ibrahim kenan a hirarsa da abokin aikinmu Muhammad Lalo. Kafin mu kai ga shirin na gaba ga wannan saƙon. Talakawa ga dama zaɓe yana zuwa dama zaɓi shugaban himma mai tausayawa al'umma. Albishirinku masu bibiyar shirin zaɓen Najeriya musamman ma a matakin jihohi. A ci gaba da kawo muku shirye-shirye da faɗakarwa da muke yi kan zaɓen. Daga ranar Laraba ɗaya ga watan Fabrairu za mu fara gabatar muku da rahotanni na musamman daga jihohin Najeriya kan yadda sha'anin ke shafar ɗaiɗaikun jihohi bisa ga yanayin jihar da muka haskaka ta fuskar tarihi, siyasa, zamantakewa da kuma abubuwan ci gaba. Kar ka bari a baka labari a kasance da muryar Amurka duniya tafin hannu. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Manuniya. Ana ƙara ɗaɗɗakar ɗaukar zafi game da tsarin tsaye da kuɗi. da ake ta'ammali da su a Najeriya saboda yunkurin na ci gaba da gabza tuntuɓe. Shugaban kasa ya sani, gwamnan babban bankin Najeriya ya sani, 'yan majalisun ƙasar nan su tashi kada fa a kai mu bongo. Me hada siyasa da hidiman sai da sayarwa. To magana a ce ana idan 'yan siyasa ne to <laughs> a rigaye gobe mu dan tamo ne. Sai dai kuma shi sanata ali Duma Dundun kusar da masar tare Najeriya ya yi game da maganar sauyin kun ya ce kimar masar ce ta lalace shi yasa abubuwan duk suka buskarin caɓe. Mu 'yan majalisa mu mun bari an rena mu in dai mun makawa shugaban kasa a yanzu da nake miki magana in yace ya cire fili za a sake maganar shi ne game da kudurin dokar zare rundunar yan sanda daga hukumar fansho a Najeriya kuwa waɗanda suka ɗaɗɗauko maganar ne ke cewa da zaran faɗan sanda ya ajiye aiki haka za gan shi ya koma yawo raɗe-raɗe. Kwamishinan ɗan sanda fanshon nashi dubu saba'in da biyar wayanda suna matsayi ɗaya a cikin soja za gani nashi ya kai miliyon da har da dubu ɗari biyar. Muna ganin wahala a hannun fenkon Allah ne kawo lokaci insha Allah. Waɗannan faso mun ta muka tatso cikin tarin muryar da za ku je cikin wannan shirin na manuniya. Assalamu alaikum barka mu wannan lokaci kuma sanin da sa'ar sake saduwa cikin sabon shirin manuniyan da ke ta da duk wata komadar shika-shikan siyasa idan suka nemi su kwararrabe. Shiri na ɗari da biyu cikin jerin shirin manuniyan da ke ƙoƙarin ganin siyasa a nahiyar Afirka ta samu kyakkyawan daɓe. Mai yiwa kuma maganar mirgino kyakkyawan daban amma dai ga rundunar 'yan sandan tare Najeriya ce ta sa masandan tare Najeriya ke ganin ya kamata dai a ce rundunar 'yan sandan tare Najeriya ta samu tsarin fanshi bashin da za a rinka biyan waɗanda suka aje aiki a keɓe saboda tuni ma ɗaya daga cikin masarjan tarayyar Najeriya sanata Elisha Aban da ya kai kudurin doka gaban masahibu lera ga duniya cewa tsarin fanshan da aka saka 'yan sanda ne ya lakanci yana da matsaloli jaɓe-jaɓe. Wato dokan shine a cire 'yan sandan kasa a karkashin agency wanda ana kira pension commission domin na gan wahala wayar da 'yan sanda da suka yi ritaya daga aikinsu na gan wahalan da suke sha. Aikin ɗan sanda aiki ne mummunan aiki domin a kowane rana kana tsakanin rai da mutuwa bayan kuma ka gama wannan aikin ka je gida babu samun kwanciyar hankali domin pension naka ba kyau bari in baki misali kwamishinan ɗan sanda pension nashi dubu saba'in da biyar a wata a wata sa'an nan kuma wayanda suna matsayi ɗaya wato a girma ɗaya a gwamnati a cikin soja za gani nashi ya kai miliyon da har da dubu ɗari biyar sa'an nan nashi dubu saba'in da biyar menene bambanci a tsakanin su wannan ya ɗauki bindika shekara talatin da biyar wannan ya ɗauki bindika shekara talatin da biyar sa'an nan wannan yana karɓa saba'in da biyar wannan na karɓar miliyon bambanci nan kuma shi ne nake so a kau da ita yau siyasa na ce dole ne mu cire su a karkashin wannan pension scheme din nan a kai su a wani different pension scheme tun ma ɗaya daga cikin tsaffin yan sanda a tare Najeriya ya tabbatar da shirin manuniya cewa a gaskiya fa tsaffin yan sanda sukan tsinci kansu cikin wani hali idan sun ajiye aiki saboda lamuran sukan bi su caccabe to a sabon pension din nan wallahi Madina ni na ritaya da rank din superintendent of police wato na dara ni ne uku ana biya na dubu talatin amma wanda suke tsohon pension suna karɓan dubu bu dari da wajen arba'in da wani abu to wannan abin zai tasiri ba kaɗan ba muna ganin wahala a hannun fankon allah ne kawo lokaci insha allah kin ga sojoji ga sojojin ruwa da na sama da na ƙasa duk dai fanshin nasu ɗaya ne alhamdulillah alhamdulillah abin da muke nema ya samu da lamu dai tun kafin aje da nisa jaddagewar gwamnatin tarayyar najeriya kan ranar da ta keɓe na daina karɓan tsaffin kuɗi yana nema ya jawo tattalin arzikin tarayyar najeriya ya ragwargwaɓe domin ku kuwa lamarin ya riga ya ɗauki zafin da aka ji ma ɗan takarar gwamna na jam'iyyar PDP a jihar Kaduna Honorable Isa Ashir Kudan na gaya wa duniya cewa tsarin fa ya jefa talakawa cikin halin ha'ula'i a maimakon ribar da gwamnati ce za ta ci wajen ganin ta toshe magudin zaɓe. Muna demokradiyya ne ba mulkin sojoji muke ba. Ku tuna a ƙauyakunmu babu bankuna. kuma masu sai da rama da masu sai da kosai da masu sai da waina da 'yan kasuwanmu na karkara da ake ci a ƙauyaku yanzu ta kama daga kwana biyu da suka wuce mutane sun daina ma sai da abincin saboda suna gudun su je su sai da kuɗin da za a ba su tsoho ne kuma ranar talata za a daina karɓan kuɗaɗen nan talakawa fa da al'umman najeriya sun shiga halin la ilaha ula'i wajibi ne ya sa baki emefali eh, ma'aikacinsa ne najeriya ba su san kowa ba sai janar muhammadu buhari mutane na cikin bala'i yunwa talauci kuma yanzu a zuwa kagaba cewa ba ganin yanzu in kun ce a tausaya a buɗa za a ce ko kuna da bukata ne na ganin kun ci kasuwa ranar siyasa ne hada siyasa da hidiman sai da sayarwa so gare mu mu wannan ba hujja bane a tausaya ma na kasan siyasa yanzu dan talaka ya riga ya shiga taitayinsa halin da yake ciki na rashin bacci ma ya ije shi ga yunwa ga rashin aikin yi to magana a ce ana idan yan siyasa ne to <laughs> a rufe gobe mu dan tamu ne tun dai ganin irin yar galagalar gashin da wasu talakawa suka fara ji a Najeriya ya sa shugaban wata kungiya daga arewa maso gabashin Najeriya Alhaji Abdulrahman Kwaccam ya yi wa gwamnatin tare Najeriya wani shagube. Duk wani matsayi, duk wani takura an kai talaka to amma shugabanni ba sa ganin na farko dai a halin da muke ciki in ka je duk wani gidan mai za ka tawar ana sayar da mai dari uku da hamsin da sittin abun da ake sayarwa a ko ina in banda birnin tarayya wannan ba a fita ciki ba aka kawo maganar canjin kuɗi canjin kuɗin da aka kawo nan Najeriya ba ƙasa ba ce wadda za a yi mata hawan ƙawara Najeriya tana da al'umma sama da miliyon ɗari biyu a ce an zo za a yi canjin kuɗi za a yi shi a cikin kwana ɗari sannan ba a duba wahalhalun da al'umma suke ciki a ce yau saura saura mako ɗaya a rufe karɓan wannan tsoffin kuɗi a gaskiya za a kai talaka bongo shugaban ƙasa ya sani gwamnan babban bankin najeriya ya sani yan majalisun ƙasar nan su tashi kada fa a kai mu bongo rashin adalci shi ya kawo mana boko haram a nan najeriya rashin adalci shi ya kawo mana kidnapping a nan yanzu kuma rashin adalci suke su ɗaura don al'umma su tunzura gwamnati su mayar da hankalin su mutane fa ba bayi bane shi kuwa sanata al'in duman jihar bare barin barno baje bayani yake cewa ai an riga an samu alasa saboda masarar kasar da ya kamata taka birki ce ta bari kimata ta bi ta sullube. Gwamnati ai na jama'a ne don jama'a ake yi kuma jama'a suke yi da shi su waye ne wakilan jama'a mu dukkan mu mun nuna damuwa don da yawa daga cikin mun dawo daga gida ko shi senate president ma ya faɗa a garin su ma ban banki guda biyu ne kawai mu a state namu local government wajen ashirin babu banki to in ba dai ana da wani wani nufu mugun nufi ba ai ya kamata a saurara ni da kaina dubu ɗaya ne na gani kuma kuma kusan kowane rana ina zuwa a kawo min kuɗi daga banki har yau banki ba su bani sabon kuɗi ba to ya za a yi abu haka ba shawari ba ne me yasa babban bankin najeriya ba za ta ɗauki shawarar ku na ƙara wa'adin wannan eh, eh, canjin kuɗi har zuwa watan shida ba da ku hajiya gaskiyar magana shine mu yan majalisa mun bari an rena mu an rena mu ne in ba haka ba majalisar dattawa ko ina ki je ki bincika in sun ci abu kaza haka ba zai yiwu ba ba za a yi ba ne yanzu kamar yadda ake gaya mu wai an ce shugaban bankin najeriya ya ce ba za a canja ba shi waye ne shi waye ne shi in dai mun mata mun mata sakawa shugaban kasa a yanzu da nake miki magana in yace ya cire Emefiele za a sake magana shi ne ko kuma mun tire akai yanzu ina zai je wallahi hajiya inda ina a ce wani ne eh, shugaban majalisar da ba zai ma fara ba wallahi ba zai fara ba a aikin jama'a muke kawai kai ka je ka zauna don baka da damuwa baka san abin da ake ciki ba bai san me yake faruwa a kauyuka ba ya ce haka ba zai yi ba ko shi shugaban kasan ai ba shi ma ba shugaban kasan Najeriya ne ai mutane Najeriya ne an ba mutane zai yi to kuma duk dokan da ake da kuɗin ma duka ba don mutane ba ne to mutane ba a ba su kuɗin nan bankunan babu don me za a yi haka kamar kawai ana targetin mutane wai suna magana zaɓe zaɓen meye mutane nawa ne za su yi zaɓe duk wanda za su yi zaɓe mutum miliyan tasa'in da hudu to najeriya miliyan nawa ne an ce a cikin ɗari biyu wannan kuma miliyan ɗari da talatin da biyar ko kusan fin haka su ne talakawa masu kananan karfi su ne muke magana in dai don dume ne ko an sake canja kuɗi duk wannan yamman nan ba zai shafe ni ba. nan cikin wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe mu rafin iko cewa kwanakin da ake keɓe musu fa ƙara ƙarewa suke saboda ka saura irin su fara neman gurin da za su ɗan rakaɓe. Domin kuwa daga juma nan saura kwanaki 122 ne su yi sallamar sakin madafin ikon da suke gura da abubuwa a lullube. Kuma a madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai Shamsiya Ibrahim Hamza daga babban birnin tare Abuja da Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa sai maman manuniya mu madina daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da babu wani zaɓe zaɓe ni isa lol ikara da kan shirya in gabatar ne nake cewa sai kuma wani mako idan allah ya sake sada ma cikin wani sabon shirin na manuniya Shuma dalla a gaida na ikira yanzu kuma sai nasihar juma'a. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باسم الله عبد الكلام والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا وحبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته باب الصدقة رانا الجمعة رانا ce musulman duniya gaba gida. rana ce kuma mai daraja tun da a shekara akan samu ranar idi babba da karama da ake ce ranar layya da kuma ranar karamar sallah ta azumi sati akan samu wato babban rana ita ce ranar juma'a wannan aya allah ya saukar daga cikin surorinsa a cikin alkur'ani sai saka wa wata sura da cewa suratul juma'a saboda girman wannan rana Allah ke cewa fa idza qudiyatis salatu idan har kuka gama sallah kuka idan da sallar juma'ar ku fantashiru fil ard to ku yadu a doron kasa kenan kada ka keɓe juma'a ka ce wannan rana rana ne ta hutun ka ko rana ne don girman sha ba wani abin da za ka yi in kai haka wannan kai ka ɗora makanka wannan allah subhanahu wa ta'ala ba shi ne ɗora maka ba da duk kasancewa rana ce mai girma idan kuka da ya ce ku sauka doron ƙasa ku je ku nemi falalan ubangiji ku je ku nemi abin da za ku ci ku sake da iyalanku amma ku ambata Allah mai yawa a cikin wannan ranar la'allakum tuflihuna ko da za ku samu rabauta wannan suratul juma'a aya ta goma kenan a yawaita kuma addu'a don haka wannan rana rana ce take da girma rana ce mai albarka rana ne mai daraja alhairi ne ke ciki ranar juma'a Allah ka sa damu da shi dukkan wani shani da fitina da yake ciki Allah ka kawo mana da shi Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya Allah shi ya mana gaba Allah ya sada mu da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni ne naku imam Abubakar Musa imami a babban masallaci ta birnin Duwala Kamaru Madalla Thomas sauraro da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi za mu sake shigowa dauke da wani sabon shirin. yanzu madadin Maryam Dauda da ta taya na gabatarwa sai kuma Jumbe Hamza da daidaita mana sauti kuma ya bada umarni ta ma injiniyan namu na yanzu. Ni Hadiza Kyari nake sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.